الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kuma dawo da mu ɗaya daga cikin ranakun da muke tunatarwa akan addinin musulunci wato wannan masallaci da ya shahara da suna masallacin matasa akwai bayanan da ya kamata mu satin da ya wuce ba mu yi ba yau za mu yi su da izinin Allah subhanahu wa ta'ala akwai yan uwa wanda suke ta kokarin wato taimakon wannan addini da dukiyarsu wa Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri akwai dan uwa malam Hamisu Yawo AB yana daga cikin bayan Allah da suke taimakawa ta yadda duk inda za mu je da motar mu gurin abin da ya shafi daga addinin Allah ya kan zuba mata mai Allah ya saka masa da alheri sannan akwai dan uwa wato sanusi wanda ake ce masa ya shef dan gidan marigayi alifaki shi ma Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri yana ba da irin wannan ainihin wato gudunmawa akwai wani dan uwa ma kwanan nan ya biya ma wani yaro kudin jarabawa wanda ya ki a faɗi sunansa da kuma wasu ayyuka da na alheri shi ma Allah ya saka masa da alheri akwai wata matsala mutane da yawa sun rubuto test da yawa a kanta wasu na tabbatar suna tambaya ne tsakaninsu da Allah wasu kuma suna tambaya ne domin su ji mai za a ce shi al'amari na addinin musulunci in za ka faɗe magana a duk sanda za ka faɗe ta ka tsarkake zuciya ka faɗe ta don Allah sannan in dai har za ka faɗi gaskiya to la ta fafi kullahi lau matala'i ka faɗe ta ba abin da za ta ja maka sai alheri wannan matsala kuwa ita ce in ba a manta ba ranar juma'an nan da ta wuce an buɗe masallacin juma'a nan khalid bin wali amma da yawa sun ta rubutu tambaya ya hukuncin haka addinin musulunci kamar wanda ya kalli masallacin malam khamis almisiri ya kalli masallacin ya san cewa yan unguwar da kafa suke takawa su je gurin sallah amma aka zo aka buɗe mai masallacin juma'a kuma duk malamai kowa ya ja bakin shi ya yi shuru an jin tsoron Allah a fito a ce wannan abun ba daidai ba ne in dai ana neman haɗin kan musulmi da kuma maslaha wannan masallacin ya kamata a rufe shi bai kamata ya zama masallacin juma'a ba ma dama masallacin malam khamis almisir yana nan masallacin juma'a wannan ita ce magana ta gaskiya kuma kowa ya je buɗe ni ba ruwana gaskiya zan faɗa wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wala taktumunahu lalle za a wa mutane bayani ba za a ɓoye musu ba abin da zai baka mamaki lokacin da muka zo za mu idi a masalla a aire wanda ya san yankin tudun wada kaf ba masallacin idi kuma su mutanen unguwar sun san cewa wannan idin da aka yi maslaha ne gare su da kuma unguwar don duk yankin ba masallacin idi amma abin da zai baka mamaki wallahi in kaga irin can da aka yi wa a kaina akan magana idin abin su ya baka mamaki har karfe biyu karfe uku na dare an yi mitin akan yadda za a hana wannan idin amma ga wannan masallacin da ya kamata a zo a tare a yi a hana balma hasali wasu goyon baya suka yi a yi a buɗe aka ce za a yi rigima a namu ana washe gari ranar sallah wani ya kira ne shine shugaban ko kwamitin tsaro ko ina ne saboda haka sako daga daraktan ss ya ce a faɗa mun in muka kuskura muka yi sallar idi gobe to duk abin da aka yi mana na wulaƙanci mu muka da sai kawai na ce to Allah ya sauki sai na kashe wayan na aji shi shikenan amu dama lahus ne yana muke nema in man nasiru in man shahada shi nan kawai washe gari muka zo aka yi sallah aka yi abin da duk za a yi ko bera ba a kashe ba aka yi lafiya lau aka tashi Allah ya kunyata duk wanda suka je suka ta yaɗawa cewa za a yi rigima amma wannan masallacin tun kafin a fara sallah kowa ya san an yi rigima a gurin kenan tun da tun kafin a fara sallah an fara rigima ya kamata a yi min a ɗauki maslaha abinda duk zai kawo rigima tsakanin al'umman musulmi ya kamata a ɗauki mataki wajen kawo ƙarshen wannan abu wannan sai ba a yi ba wanda kuma wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma za mu ci gaba da bayani kuma za mu ci gaba da faɗa ba daidai ba ne kuma kowa ya je ya buɗe shi kuskure wannan shine Allah ta'ala ka shirye da mu akwai abu guda hudu zuwa biyar da nake so in yi magana a kan so sannan sai in ɗora bayanin da zan yi a kan abin da zan yi bayani abu na farko da'awar sunna da da'awar addinin musulunci ta gino akan ilimi wannan yasa duk wanda ya karanta kitabu ulumuddiniya na Sheikh Muhammad bin Abdulhab wanda muke koya tun daga ibtida'iyya kafin ɗalibi ya fita zai ce maka ilam ka sani sai ce wajibi ne akan kowa ya koyi matsaloli guda hudu wa'annan matsalolin guda hudu zai ce al'ula shine al'ilmu ilimi zai ce ilimin nan kuma shine sanin Allah da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da sanin addinin musulunci bil adillah ta hanyar dalili duk abin da za a faɗa a ce Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mun ce babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da Allah ya turo shi doron ƙasa fati sai da ya wassafa shi da ilimi shi yasa za mu ga babban malami babban mai tafsiri babban alƙalin shari'ar musulunci babban mujtahiri shine Sheikh Mala Abubakar kuma Allah ka ji kansa Allah ka masa rahama har ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah babban abin da ya fi damuwa da shi shine a tashi ayi karatu wannan a koda yaushe ita ce wasiyar malam Allah madaukakin sarki ya ce mana walaqad atina Dawuda wa Sulaimana ilman sannan yace wa Dawuda wa Sulaimana id yahkumani fil haras id nafashat fihi ganamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaimana wa kullan atinahu hukman wa ilma haka yace wa lutan atinahu hukman wa ilma haka yace ma annabi Musa walamma balaga ashuddahu wastawa atinahu hukman wa ilma haka yace ma annabi Yusuf walamma balaga ashuddahu atinahu hukman wa ilma haka annabi Ibrahim ya yace ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ini ahdika siratan sawiya haka yace ma annabi Yaqub wa innahu ladu ilmin lima annamlahu haka ya faɗa kan manzon Allah cewa qur rabbi zidni ilma yace masa wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima da haka kadiyar mu ta farko yanzu da ni da kuma ku da kuke saurani na kadiya ce ta karatu wannan shine abu na farko abu na biyu bayan an yi karatu bai yi ba sai an ɗauko karatun daga duniyar karatu zuwa duniyar aiki shine al'amalu bihi yin aiki da shi ibn al-qayyim ya ce idan mutum ya karatu bai aiki da shi ba in lam yadurru lam yanfa in dai bai cutar da shi ba to ba zai masa amfani ba Allah ya zargi malaman Yahudawa yana ce musu ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilu inda ba ku da hankali ne sannan yace ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'aluna sai yace kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'aluna to wannan shine abu na biyu abu na uku ya yace wata ilaihi ka kira mutane su zo su yi ilimi kuma su yi aiki da abin da suka ainihin wato karanta sannan abu na hudu yace as-sabru alal azafi ka yi haƙuri za ka haɗu da cutarwa lokacin da ka tashi za ka kira mutane zuwa ga addinin Allah ba za a ƙyale ka ba sai an maka sharri sai an maka ƙage sai an maka ƙaharu duk abin da baka tunani sai an maka wannan yasa Allah subhanahu wata'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakuri a cikin surorin makka guri goma sha takwas Allah yana ce ma annabi ya haƙuri. ya fara tun daga surat yunus ya ce masa wattabi ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakim sannan ya faɗa cikin surat hud yace tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha sai yace fasbir innal aqibata lil muttaqin وأقم الصلاة طرفي النهار وذلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئة ذلك ذكرى للذاكرين سيتي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المسلم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم موسنون واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-layli fasabbih wa atrafa an-nahari la'allaka tarda fasbir inna wa'ada allahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yu'minuna اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر wasu wasbir alama a asabaka za zalika min azumin umur haka Allah ya ta taba annabi hakuri guri 18 guri 18 yana ce masa ya yi hakuri to kai ma an ka dauki wannan aiki na Allah sai dai ka ya hakuri duk abinda wani zai yabe ka wani kuma zai zage ka dama ba taruwa duniya ayi abu daya lokacin da ka yi ma wani daidai lokacin wani yana jin ka masa ba daidai ba amma idan mai duka shine Allah subhanahu wata'ala in dai ka yi daidai a gurinsa to duk duniya ma ta ce baka yi daidai wannan layi ya durruka ba zai cutar da kai ba in ko duk duniya ka musu daidai aka je gaban Allah ya ce baka yi daidai ba to ka riga ka gama samun matsala abu na gaba na biyar hadisin na na aisha da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun da yake bai taba daukar mataki ba idan shi aka yi ma abu in shi aka yi ma abu sai ya haƙuri sai ya kau kai amma in mutum yana so ya ga balbalin bala'i to ya taba abin da ya shafi janibin Allah to lokacin zai ga tashin hankalin da bai taba tsammanin zai gani ba wannan fomular ita manzon Allah ya dauka a duk sanda aka taba Allah sai ya dauki mataki shi kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya zamanto da an taba annabi shi kuma sai ya dauki mataki akan taba sa sallallahu alaihi wasallama to a wannan gabar nake cewa wannan gaba ta a satin da ya wuce in ba a manta ba mun yi bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun tashi wancan sati na farko ne alƙawari na ce zan yi magana akan wasu abubuwa saboda yanayi na tafiya koyo a hanya mafi yawancin karatuttukan da zan yi a mota ne nazari daga wani gari zuwa wani gari sai na ce zan yi magana bayan an tashi ni na ji wasu daga cikin yan uwa sun ji an ce ai abin da muka ce za mu yi magana akan shi ba mu yi magana akan shi ba in dai da gaske ne a zo a yi magana a kan shi kafin in kunna wata magana a ji wannan littafi ne miftahu sa'adatul abdiyya fi matsalibil ahmadiyya littafi ne na yan tijjaniya wannan littafi ne na yan ƙadiriya bangonsa ya yage amma sunan littafin alfuyudatar rabbaniya bil ma'asiri wal auradil qadiriyya wannan littafi ne na yan ƙadiriya wannan ma littafi ne nasa sirrul asra fi ma ya hataju ilayhi al-abrar min tasnifil latif li shaykh al-islam wal muslimina sultan al-awliya wal arifina tajul asfiya wal wasiyina wanda suka ce na shek abdul qadir jilani kamar yadda suka faɗa wannan littafin mudi ne ya rubuta shi ya sa masa suna as-su'al wal jawab fi iktisari ahkam at-tariqati at wanda makarantun yan ɗariku da ake karantar da wannan littafin suna ce masa shamsiya yadda ka san za a karantar da kai wato littafin ulumul duniya kafin ka gama ibtida'iyya haka ake karantar da yara wannan littafin kafin su fita daga wato ibtida'iyya wannan littafin alguniya ne li talibi tariqil na babban malami wato Sheikh Abdul Qadir Jilani fil akhlaq wat tasawuf wal adab al islamiyya wannan littafin sa ne wannan shi kadai ne alfiya ta hadisi ta imam musulmi idan mutum ya haka hoton wa zai gani ana to sunan wannan littafin rijalul faida at-tijaniyya fi Kano asimatu wato faida wannan littafin ma al-faidul ahmad fi maulidil muhammad da ku ganshi shi ma nashi ne wannan littafin man an duba haka za a gami hoton shehu wannan littafin ga a ɗauko shi sosai ko wannan littafin sunansu miftahul khairati fi zikir eh, tartibul aura wannan ma nasu ne wannan littafin maulidin nabi al'akaram na wani allama jafar wannan littafi sunansa al-majmu'ul mubaraka in aka duba za a ga hotunan mutane guda uku a jikinsa wani dan uwa da ya zo ya ga ina ta duddubo ina littattafan ya ga wayannan hotunan ya ce ah, wa mai zan yi da wayannan na ce ina ruwanka ko mai zan yi da su ai mala abdulhab ya faɗa cikin kashfu shubaha ya ce innamal khawfu alal muwahhid abinda ake jin tsoro ga mutumin da yake ahlus sunna mai tauhidi alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah ka shiga hanya za ka yi yaƙi baka da makami kai ma ka san za a yi maka illa ko kuwa wannan littafin tafarihul khatir fi manaqib tajil awliya'i wa burhan asfiya'i na yan qadiriyya ne wannan littafin alƙasidatu almusamma bi yaqutatil farida na zo da shi akwai na hafsin shi da warshin shi inda mu mun yi karatun allo mun iya karanta wannan ba za ka yi mana wayo ba wannan littafin kitabu mun yatul murid ne sannan wannan littafin tafsiratul anam na shi'in yasi haka za a ga hotonsa a jiki fi annal ilma huwa al wannan littafin kuma wato jawahirul ma'ani ne jawahirul ma'ani din ma jawahirul ma'ani ne wa bulugul amani ina da tsohon bugun da sabon bugu mafi yawanci saboda sabon bugun ne shahara sai na ƙi zuwa da tsohon sai ta bata sai yanzu da shi wannan shine abin da ke ainihin wato ciki to yanzu zan kunna maganan malam abdul jabbar ku ji wa shahida shahidun min ahaliha wani mai shaida ya shaida daga cikinsu akan ita wannan ɗariƙa da ake yi da tijjaniyar ma da ƙadiriyar saboda haka sunan wannan karatun namu yau kama za ba adal haƙƙi illa dala bari mu ji maganar da ya faɗa da bakinsa a kan ɗariƙar tijjaniya kafin mu mu zo da kuma ita kanta kowace ɗariƙa ma kafin mu mu zo mu ce wani abu bayan maganarsa kowa ya shiru bari mu sa lasibi wallahi ana ji? Thank you. ana ji ba ana ji akwai karatuttuka mutane za su yi haƙuri kar su damu eh, mutane za su yi haƙuri har sai mun kunna sun ji domin ya zamanto wa shahida shahidun min ahaliha wani mai shaida ya ba da shaida daga cikin mutanensu akan ita wannan matsayin ɗariƙa ɗin sannan magana ta biyu sai mu je kanta asalin abin da aka gina foundation na ita wannan aƙida a kan shi shine biyayya ga ɗaliban idon rufe ko da ku abu ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan littafin munyatul murid din nan abu na farko a ciki da suka kawo faslun fi adabil muridi ma a sheki fasalin da yake maganan ladabin muridi tare da shehinsa sai suka kawo wa minha yana daga ciki an ya kuna mustasliman munqadar radiyan bi tasarrufati sheikh yakdumuhu bil mali wal badani لأن جوهر الإرادة والمحبة لا يتبين إلا بهذا الطريق suka ce daga ciki an ya kuna mustasliman ɗalibi ya zamanto yana mai ƙauya munƙadan yana mai jawuwa radiyan yana mai yadda da dukkan yadda shehi ya jujjuya shi kai dai ka zamanto mai hidima ga shehi bilmali da dukiyarka walbadan da jiki suka ce wannan suka faɗa kenan suka ƙara cewa wa minha yana daga ciki shine Allah ya atari da alaihi fi ma fa'alahu kada ka gitto ma da shehi wani abu cikin duk abin da kaga shehi ya aikata an fahimta ai bari ya karanta mun sa kunna wallahi wallahi ko malaman ɗarika su taka wa mushrikan da suke ɗaga kansu cikin ɗarika gindi su taka musu birki kan wani rashin mutuncin da ya zake da sunan ƙaunar shehunai ko ko in gaya wa izala dan Allah dan manzon Allah su fita daga dajan nan su bar mu mu ɗan ɗarikar mu fita daga ɗarikar mu nike ɗarikar a bakin me amfanin ɗarikar in dai wannan abin zai zama shi ne yanzu abin da zai zama ɗarikar Allah shi ne mata albarka yanzu wata ta ana jan abin da ya faɗa ko ya ce in dai wannan abin da ake shi ne zai zama ɗariƙa Allah ya tsine ma ɗariƙa albarka domin kuma ba za mu tsine musu albarka ba mu addu'a muke Allah ka shirya da su domin mu ma da haka muke Allah ya shirya da mu sai muka ne zalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu an fahimta yi to wannan littafin sai suka faɗa suka ce yana daga cikin kada ka gitto ma shehi da wani abu da kaga ya aikata suka ce walau kana zahiruhu haramun ko da zahirin abin haramun ne duk abin da kaga shehu ya yi to ko da zahirin abin haramun ne to kada ka yi magana suka ce me wala ya ƙulu kada ka ce wa shehi lima fa'alta kaza ala gafata malam ana ga kayi kaza me yasa kai kaza li'anna man qala li shaykhihi lima la yuflihu abada duk wanda ya ga shehun shi ya aikata wani abu ya ce alagafata malam yasa aka yi kaza da wannan mutumin ba zai samu babban rabo ba har abada in ji su ina fata an fahimta to sai ya zamanto idan kaga shehun ka ya danna wata mace yana zina da ita to a zahiri kai ne kake ganin yayi haramu to amma watakila a baɗi ne ba haka bane dan haka in ka kuskure ka ce akara makalla wannan zina fa naga ana yi to dan wuta ne kai ba za ka san babban rabo ba suka ce domin Faƙar tasduru min shek suratun mazmuma zaka iya ganin aiki abin zargi fi zahir a bayyane amma wahiya mahmudatun fil batin amma wannan aikin a ne abin yabo ne idan kaga shehi yana zina kai a ilimin ka na zahiri ne kaga yana zina amma a ilimin baɗini ba haka abin yake ba idan shehun ka ya karɓi kuɗin wani ya cinye to a zahiri ne kaga ya karɓi kuɗin wani ya ci amma a baɗini ba haka abin yake ba idan kaga wani ya ya dauki giya ya kora a zahiri ne kaga abin haka yake amma a baɗi ne ba haka abin yake ba da haka sai suka gina ɗaliban akan haka wannan sai ya zamanto duk abin da ya zo daga gurin ɗaliban yana da sauƙin karɓa a gurinsu shi yasa nake faɗa nake ƙara faɗa wallahi duk respect ba abin da nake respecting a duniya in ba sunan manzon Allah kuma wallahi tallahi na ja daga da kowa zan iya batawa saboda sunnar manzan Allah saboda akwai wata ɗariƙa da ake so za a shigo da ita da sunan sunna kawai mutum ya tasa ka gaba saboda kana ganin girman sa ce ka bi shi ba nasi daga Allah ko manzan Allah ka bi shi ƙiri iri ya zo ya aiki ya saba ma aikin annabi kuma ba damar ka yi magana mala bakar kuma hatta keke da shi Allah ka ji kansa me takensa cewa karatun hadisi da aiki da shi shi kadai ne me zama lafiya ga musulmi to wani sai ya zo ya karanta hadisin annabi da sunan sunna ya saba ma sunna annabi kuma ana kallon shi sai ya ce ai shiru saboda ana gudun fitina ni dai ba wanda ne masa wannan alƙawarin kuma wallahi na yadda in je gaban Allah ba wanda ya bi ni in dai na mutu akan sunna ban tabe ba duk mutanen duniyan kuma ba abin da za su tsinana maka in ka mutu ka je gaban Allah ba akan sunna ba wannan shine abu na farko da suka ainihin wato faɗa abu na biyu wannan littafin sirrul asrar din nan dan shi ya ci in dai haka ɗariƙar take ko sai ce Allah ya tsine mata albarka to yanzu za mu dinga kawo wa yanzu wannan littafin sirrul asrar din nan da ya tashi ya kawo kashe-kashe na sufaye guda goma sha biyu shi da kanshi ya faɗa ya ce guda goma sha ɗaya kafare ne yake cewa faslu salisu wal ishirun fasali na ai dama mun ce idan aka taɓa mu muna da littattafan aiko ko kuwa wa billahi dama za mu ɗauko su shafi shafi mu dinga karanta sai mu dawo da sabuwar izala wallahi yake cewa fi bayani ahli tasawuf hum da sinfan a cikin bayani akan ma'abuta sufanci kuma wallahi a dokar ƙasar nan mun sani duk abin da ka faɗa ka karanto ka ce ga littafi ga shafi wanda bai yadda ba sai dai tafi kotu amma yanzu a nan gurin duk wanda zai adalci ya san ba mu zagi kowa ba magana ce aka yi a littafi muka ɗauko muka karanta yanzu ya rage ko dai karɓa ko kuma yarwa amma mu dai ba za mu yi zagi ba dan ba shi muke koya ba sai ya ce as-sinful awwal sune as-sinniyuna وهم الذين أقوالهم وأفعالهم موافقة للشريعة سوني وإن مغنغنن سدى أيكن سيداتي لشريعة والطريقة جميعا سيتي وهم أهل السنة والجماعة يتي فبعدهم يدخلون الجنة بغير حساب kun san dama a cikin manya-manyan malamai wanda suka gabata akwai malam junaidu akwai attusturi wanda muka yi magana wanda su sun ce dariƙatuna marbutun bil kitabi was sunna sai yake cewa wa ba'aduhum bi hisabin yasir wasu za a yi musu hisabi dan kadan wa azabin qalil wasu za a yi musu azaba ai kadan wa yakhrujuna min jahannama wa yadkhuluna jannata wa la yu'abbaduna fin nari al kafir wal munafiqi za su shiga wata gwargwadon abin da suka yi na laifi ba za a dawwamar da su ta irin dawwamar kafare da munafikai sai ya ci wal bawaqi bid'iyuna sauran sufayen kuma sai ce yan bid'a ne wannan littafin ba fa littafin sunna ne an fahimta yi sai yake cewa na farko faminhum daga ciki akwai alkulliyatu wal halliyatu wal auliyatu wal shamarniyatu wal hibbiyatu wal hurriyatu wal ibahiyatu wal mutakasilatu wal mutajahilatu wal wafiqiyatu wal hamiyatu wa'annan duka nau'i ne na sufaye sai ya kawo sai mu ɗauki kaso na ɗaya da ake yi a nan ƙasar sai ya wa amma auliyyatu su wa'annan nau'i na auliyya fa innahum yaquluna su suna cewa idan wasal abdu ila martabatil auliya idan bawa ya kai mataki na waliyan Allah to fa tasqutu anhu taqlibu shar to a wannan lokacin ya fi karfin Allah ya dora masa aiki wa yaquluna suna cewa alwali afdalu minan nabi wali ya fi annabi sai suka ce li anna ilman nabi bi wasitati jibril domin shi kowane annabi da Allah ya turo yakan turo mala'ika jibril da sako ne sanar da shi wa ilmul wali bi ghairi wasita shi kuma ilimin wali yana samun shi ne daga Allah kai tsaye ba wani mala'ika a tsakiya sai ya ce fa hada ta'awilu qata'uhu wannan tawulin da suka yi kuskure ne halaku bi zalika al-i'tiqad wa hada kufur sai ce wannan magana kafirci ne to wannan maganar da ya faɗa ya ce ainihin wato kafirci suka faɗa a wannan littafin ya kuta tilfarida da suka faɗa a cikin wannan gurin bayan abin da suka kawo na faslun fi ba'ad karamatihi radiyallahu anhu wani fasali da ke magani akan karamomin cishe tijjani kamar yadda suke faɗa bayan sun kawo wasu daga cikin karamominsa kamar yadda yanzu za mu karanto wasu suka ce karama tuhu kalbahari wal qatr wal hasa wa shimatuhu ikfa'uha ay ikfa'in wa kam lahu min mukashafatin sahihatin wa kam lahu min ibra'i amdi illatin wa kam lahu min du'a'in mustajabin bi sur'atin wa kam min igathin bi asr ilamatin har yazo inda yake cewa wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi so da yawa shehu tijjani yake da tasarrufi a cikin wannan duniyar waye yake da tasarrufi cikin wannan duniya wa kam lahu min ru'ya li khairil bariyati so da yawa ma yana ganin fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ru'ya lin nabi wai shehu tijjani ya ga annabi yana karanta wa inda fatar da ma a lokacin da annabi ya karanta fatar da sai lokacin da ya ainihin wato ka ru'ya lin nabi kaman ganin da yima annabi annabi yana karanta duha lokacin da ya kai fatar da sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya juyo ya kalle shi wa qala lahu salma turidu fa innani wa ammin fi du'a fa a'zim bi da'awati wai annabi ya ce masa ka roki duk abin da kake so domin kai ne kake yin addu'a ni kuma ina cewa amin har ya zo inda yake cewa wa kana yaran nabi fi hali yaqzatin wa laysa yajibu anhum miqdar darfatin yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farke tsakanin shi da annabi akwai shekara ɗaya da dubu ɗaya da shekara dubu ɗaya da wajen ɗari ɗaya da hamsin amma yana ganin annabi a ina a farke ƙiri da muzu sai ya gibu an humi idara ƙarfati wai gwargwadon iftawa ido manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya ɓace masa wa yas'aluhu an kunni amrin yuriduhu duk al'amarin da yake da bukata gurin annabi sai ya tambaye shi sai yake cewa sannan wa yashabuhul ithnaini yawman a yawmil jum'atin ya abokanci annabi ranar litinin da ranar juma'a sannan wa ma'ahu min al-amlaki iddatu sab'atin tare da shi akwai kuma mala'iku ainihin wato guda bakwai wannan magana ya faɗa sannan ya zo nan inda yake cewa wa fil jannatil uliya a cikin aljanna madaukakiya lahu arba'una min maqamatil anbiya min ghairi ribatin tijjani yana da matsayin annabi arba'in ko kokonto babu a wannan littafin fa wannan littafin ko gobe ka je kasuwa zaka samu wannan littafin ya kutatil farida akwai na hafsin shi akwai warshin shi an ce tijjani yana da matsayin annabi arba'in a lahira min gairi ribatin ko kokonto babu fa yunada bihi fil hashri hadha imamukum za a tara wa'annan annabawan arba'in a kira a taron tashin alkiyama a ce wannan shine shugabanku wa hadha mamiddukum bi a'la min as-safi da haka suka ce wa fadluhu fatakin alal kulli innahu ka shamsu duha wa hum kawakibu laylatin falala shehu tijjani akan kowa ka kudurta cewa kamar rana ne sauran mutanen duniya taurari ne haka falalar shi take akan sauran mutane wannan magana yanzu dan Allah inda aikinmu ne kafarta mutane idan ka ce kafirai ne da maganan wa ka kafarta su to yanzu wannan abin da ya faɗa a nan gurin to haka abin yake tafiya wajen ɗaukar mukaman Allah subhanahu wa ta'ala a raba musu sannan ya faɗa a cikin wannan littafin har wa yau ya ƙara cewa wa man sabbana walam yamut lam yatub mata kafirin yulil liman qad sabba jambi wa ikrati duk mutumin da ya zagi dan dariqa ya mutu bai tuba ba wannan mutumin zai mutu kafiri wa man sabbana wa lam yatu mata kafir duk mutumin da ya zagi dan dariƙa ya mutu bai tuba ba to zai mutu arne kuwa amma abun mamaki masu zagin sahabban annabi kuma sun hada kai da su ko kuwa kaga inda lazimul qawli qawli ne sai mu ce a gurin su dan dariƙa ya fi sahabin annabi tunda in an zage su za a iya kafarta a fita musulunci amma wanda ya zagi sahabin annabi za a iya wa haɗa kai da shi to kenan sahabin annabi bai kai matsayin dan dariƙa ba a gurin su sai yace qailul liman qad sabba jambi wa itrati sannan ya ƙara wata magana a ciki yace wa ma ahadu min awliya illahi kullihim yasakkinu sahabu wa aliya jannati babu wani daga cikin waliyan Allah da ya isa ya zaunar da mabiyan shi a aljanna bidurin hisabin wal iqabi suwa ana ba tare da hisabi ba babu uquba in ba ni ba walau amilu fi dhanbi kullu jarimatin ko da sun aikata duk abin da suka aikata in di shehu tijjani in su sun ce shi kadai ya isa ya zaunar da mabiyan shi su je su aljanna to wanda aka ce walau amilu kullu jarimatin dan mai ba zai fito ya faɗi wannan magana ba to sannan bayan wannan a cikin wannan maganan wannan jawahirul ma'ani a muqaddimar shi da ya kawo maganan Abu Yazid al-Bustami shi ma ya faɗi irin wannan maganar da shi ya kawo ya ce duk wanda ya ƙudurce ta ya ce kafiri ne ya faɗi wannan maganar a wannan muƙaddimin ainihin wato littafin yake cewa wa kana shekul khamil abu yazid al-bastami radiyallahu anhu ƙulu yana cewa li ulama'i asarihi ga malaman zamaninsa akastum ilmakum an ulama'in rusum mayyitan an mayyitin kun karɓi ilimin ku daga malaman zane matacce zuwa matacce ya ce wa akhadna ilmana anil hayy alladhi la yamut mu kuma mun karba ilimin mu kai tsaye ne daga gurin Allah wanda baya mutuwa haka ya faɗa yayi ainihin wato wannan magana wannan mun ji kaɗan daga cikin maganganun tijjaniya ko to bari mu ji daga cikin kaɗan daga cikin maganganun ƙadiriya yanzu wannan littafin kamar yadda muka faɗa muka ce alfiyudatur rabbaniya nasu ne bari ka ji wasu maganganu da aka jingina aka yi mashewa abdulkadir jela na ƙarya domin mu wannan littafin nasa algunya da muka karanta mun gane cewa rintu aka yi ma ahalus sunna hmm. abdulkadir jilani ahalus sunna ne salafi hmm. wanda ya mutu akan manhajin salaf duk wanda yake so je ya karanta wannan littafin nashi amma bari ku ji abin da aka faɗa masa a wannan littafin a shafi na 64 an ce ya ce wai walaula rasulullahi bil ahadi sabiqan la agalatu bi yalal jahima bi izzati ba dan alƙawarin manzon Allah da ya gabata ba shi zai fara zuwa ya kwankwasa kofar aljanna wai wallahi la aghlaqtu bunyanal jahima bi izzati da ya je ya kulla kofar wuta da ba wanda zai shiga wutar da izzar shi sai yace muridi lakal bushra takunu alal wafa idza kunta fi hammin ajisika bi himmati wai kai muridina bushara ta tabbata gare ka ka kasance akan cika alƙawari na biyayya gare mu idan kun tafi hammin in ka kasance cikin wani bakin ciki ni kuma zan zo in fitar da kai daga cikin bakin cikin da himmata muridi tamassak bi wa kun bi wasiqan la ahamika fi dunya wa yawmal qiyamati kai muridi na ka kasance kai riko da ni sannan ka amince mu ni kuma zan kare ka duniya da lahira ana li muridin hafizun ma kafu wa undihi min sharri al-umuri wa balwati har inda suka zo suke cewa wato ya faɗa ya ce ana kuntu ma nuhi ushahidu filwara biharan wa tsufanan alakafi kafi wai yana tare da annabi nuhu lokacin da aka yi ruwan tufanu wai biharan wa tsufanan ruwan da Allah ya sako na tekun duniya a lokacin da ita kanta tsufanan wai alakafi kafi kudrati wa tana hannun tafin abul qadri sannan wa kuntu ma ibrahima mulkan binarihi wa ma burridan nina illa bi da'awati wai yana tare da annabi ibrahim sanda aka ɗauke shi aka wurga shi wuta wai ita kanta wutar ba ta yi sanyi ba sai da ya addu'a sannan ta yi sanyi sannan ya faɗa ya ce ana kunti ma a yaƙu wa fi gashi wa ainihi wa ma buri at ainahu illa bitaftali wato wai yana tare da ainihin wato annabi yaƙub lokacin da ya addu'a idan shi ya warke wai idan annabi yaƙub ba ta warke ba sai da ya masa tofi ana kuntu ma a idris lammarta ƙalƙula wa qa'atuhu al-firdaus ahsana jannati wai yana tare da Idris lokacin da ya hau madaukaki masama sannan wa qa'atuhu al-firdaus wai shine ya zaunar da annabi Idris da Allah yake wa zakur fil kitabi Idris wa rafa'anahu Allah ya ce mu ne muka yi wa'anan sun ci Abdul Qadir Jilani shi ya daga shi ya ajiye shi aljanna sannan ana kuntu ma a Musa munajati rabbihi wa ma wa Musa asahu min asayas tamaddati ni ina tare da annabi Musa lokacin da yake ganawa da Ubangiji sandan annabi Musa wai duk abin da kaga tana yi to tana tsotso abin da take ne daga sandan Abdul Qadiri ana kuntu ma a ayyuba fi zaman bila wa ma bari'at balwahu illa bi wai yana tare da annabi Ayuba lokacin da annabi Ayuba ya shiga bala'i to wai idan annabi Ayuba bai warke ba sai da ya masa addu'a ana kuntu ma a Isa wa fil mahdi nadikan wa aitu Dawudan halawatan nagmatin wai yana tare da annabi isa lokacin da ya magana yana ɗan ƙarami yana jariri sannan zaƙin murya da Allah ya ba annabi da wai shi ya ba shi wannan zaƙin murya da haka suka ci ya ce ana zakirul mazkuru zikiran li zakiri ana shakirul mashkuru shukurun bi ni'mati wai shine ana zakiru ni ne zakiru sannan ni ne almazkur ni ne wanda kowa yake tunawa sannan ni ne mai godiya kuma ni ne wanda kowa yake gorewa akan ni'ima sannan ana al'ashiqul mash'u fi kulli mudmarin ana sami'ul masmu'u fi kulli ni'matin ana al-wahid kabiru bi wai shine wahid makadaici da zatin sa ana al-wasif al shaykh tariqati bayan duk da ya gama sai ya ce wa ma qultu hadha al-qawl fakhran wa inna ma atal idnu hatta ya'rifuna haqiqati wai wannan magana bai faɗa ba har sai da ya samu izini aka ce ya ya faɗa wannan littafin shi ma tafarihul khatir ne kamar yadda suka faɗa fi manaqib tajil awliya wa burhanul asbiya a wannan a manƙaba na hudu a cikin halakar wani mutum da ya halaka saboda ya kira sunan abdul qadiri ba tare da ɗauki ba an fahimta a an wai zamanin abdulkadir ba za ka kira sunansa ba sai ka kira ba za ka kira sunansa ba sai ka alola in ko ka kira sunansa ba ka yi alola ba to ka shiga bala'i an fahimta yi to wata rana da abin ya tsananta wai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce masa to ya kamata ka yi hakuri ka yi hakuri ni kaina da kuma sunan Allah wani zamani zai zo nan gaba za a ambaci sunana da sunan Allah ba tare da girmama ba to daga lokacin nan sai ya afuwa amma da ba dan haka ba ni kaina da nake kiran abdulkadir da na shiga bala'i ne an fahimta yi sannan a cikin wannan littafin aka kawo bayani fi na a manƙaba ta ainihin wato gaba akan bayanin wato tsiran wani fasiki manƙaba ta shida fi na jati fasikin bi jawabihi bi abdulkadiri wani fasiki ya tsira a kabari lokacin da munkaran da nakiri suke tambaye su a kabari suka ce yirwa annahu kana fi zaman al-gawsi rajulun fasiku musirran ala dhunub wani mutum fasiki wanda ya doge akan saban Allah walakin tamakkanat mahabubatul gawsi fi qalbihi sai dai yayi sa'a a cikin zuciyar shi ya samu san gaushi san gausi ya tabbata falamma tuwfiya lokacin da ya rasu dafanu sai aka je aka binne shi a kabari faja'ahu munkaran wa nakir sai munkaran da nakiri suka zo wasu alawu sai suka tambaye shi man rabbuka waye ubangijinka wa man nabiyuka wa ma dinuka fa ajaba kuma fi kulli su'alin bi abdul qadiri in an ce man rabbuka sai ce abdul qadiri ma dinuka sai ce abdul qadiri da bari ka je kabari mala'ika tambaye ka ce man rabbuka ka gani ka ce billahi alladhi sai ka ci duka Allah fa ja'ahu mal kitabu min ar-rabbil qadir sai ga wani irin magana daga gurin Allah aka ce ya munkar wa nakir in kana hada al-abd min al-fasiqin lakinnahu fi mahabbati mahbubi as-sayyid abdul qadir min as-sadiqina ko da yake wannan bawan fa fasiki ne amma saboda san da yake ma abdul qadir fa li ajalihi ghafartu lahu to saboda wannan ku rabu da shi ya ci bilis an yafe masa yanzu dan Allah wannan ba allantar da mutane bane eh to da muka yi bayani muka ce wannan shine abin da ke cikin littattafai sai aka ce ƙarya ne ayin da gaske ne a zo da littafin mana domin kuma ga littafi in mutum ya isa gobe kuma ya ce ƙarya ne littafin sannan a cikin wannan dai littafin akwai maganan wata mata da ɗanta ya mutu yaron yana daga cikin wanda ainihin wato suke hidima ga shi shehu a manƙaba ta bakwai da yaron ya mutu kissar tana da tsawo sai matar ta zo ta tsaya gaban shi ta ce akara makallahu yanzu nan mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauki ran wani yana ɗaga kanshi sai ya ga mala'ikan mutuwa yana tafiya a sama sai ya bi shi sai ya ce bar ran ɗalibi na da ka zo ka ɗauka sai ya ce ba za a baya ba sai aka kama kokuwa kici kici da shan abdulkadir jilan da mala'ikan mutuwa wai can sai ya mamaye mala'ikan mutuwa ya ɗauke shi ya damfara shi da ƙasa shi kenan rayukan da ya ɗibu ranar duk suka gudu suka koma gurin allah aka je allah ya ce ma mala'ika me yasa ka yi haka ya ce ai Allah ka fi ni sanin abin da ya faru tsakanina da bawanka abdulkadiri aka ce to ai da ya ce ka bashi ɗayan da ai da ka bashi gashi yanzu ka dawo shot ka dawo matsala wannan fa duk a wannan littafin fa da wasu abubuwa da ake ainihin wato faɗa to wannan yana daga cikin bayan wannan sai wannan magana akwai wani salati da suke ce masa yaman azharul jamila wa satar al ولم يؤخذ بالجريرة ولم يهتك سترة ويا أديم الأفوي أتكن ونن اللتاف mai suna مفتاح السعادة kuma sannan wannan magana akwai ta a cikin jawahirul ma'ani ta yanzu waccan maganar da aka ce tijjani yana da matsayin annabi arba'in a lahira to billahi lazi bari ka ji akwai maganar da ta fi ta hatsari kuma bayan wannan suka ce wa amma fadla hadhihi du'a falalar wannan addu'a an faɗa a cikin jawaharil ma'ani mai ruwaya ya ce wai ja'ahu ja'a bihi jibrilu jibrilu ne ya zo da ita wa qala yace wa annabi atituka bi hadiya na zo maka da kyauta qala sai yace wa ma tilkal Hadiyya wace kyauta ka zo da ita qala sai yace fa zakara hadha du'a sai ya ambaci wannan addu'a fa qala sai yace ma thawabu hadha du'a me ladan wannan addu'a qala lahu jibril sai jibril yace law jima'at al mala'ikatu as-samawati as-sab'a da za a tara mala'ikun sammai ta bakwai ala an yi sifu ma wasafu ila milkiyama a kan su wasafa ladar wannan salatin da wannan zikirin to ba za su iya ba har tashin alkiyama wa kullu wahidin ya sifi ma la ya sifi al'akar kowanne in ya zo ya gama siffantawa to zai gama wani ya zo ya siffantawa fala ya kadiruna alaihi ba za su iya siffanta ladarta ba wa min jimlati zalika anna Allah ta'ala ya kulu Allah madaukakin sarki zai faɗa zai ce ku ba da lada ga duk wanda ya karanta ta bi adadi ma khalaqtu fis samawati saba irin abin da na halitta a cikin sammai bakwai sannan wa fil jannati wal arshi wal kursi wa adadil qatar wal bihar wa adadil hasa wal ramli duk wanda ya karanta ta za a bashi ladan adadin abin da Allah ya halitta a sama da aljanna da al'arshi da kursi da adadin ainihin wato ƙwayar ruwa da tekunan duniya da adadin tsakoyin duniya da yashin duniya wannan dilla da wannan salatin ne sannan wa min jumlatiha aidan anna allaha yu'tihi thawaba na nabiyyan daga cikin ladar wannan zikiri idan ka karanta Allah zai baka ladar annabi saba'in kulluhum ballagur risala kowanne annabin kun wanda isar da manzanci daga ciki wanda ya karanta ta shi yasa ku tausaya mu wanda suke cikin wannan aqidar don wallahi tallahi an hana su karatu nan muka ba da labari muka ce akwai yaron da ya iya dukan kowace ganga amma bai iya amma ba yanzu wannan an cuce shi ko ba a cuce shi ba wannan an cuce shi wannan yana daga cikin abin da suka ainihin wato faɗa a cikin wannan littafin akan falalar ita wannan ainihin wato addu'a din sannan bayan wannan yana daga ciki wannan littafin kamar yadda muka bayani littafi ne wanda suke karantar da ɗalibai a mataki na ibtida'iyya da suka tashi suka kawo maganan ainihin wato jauhara babin da ke magana akan wazifa sai suka ce wa za'ifil wurdi thalathun satura rabi'uha jawharatun hiya al-ura astaghfirullah ala sigatihi ila salasina tamamu addihi ثم الصلاة البقري خمسين وسمه الفاتي يا أخينا salisuha na bi addihi kama mada fi urdina bi jadihi sai suka ce jawharatul kamalis na ta ashara za ka karanta jauhara su goma sha biyu ranan nan muka yi waya da wata ta ce ita tana so ne ta shigar da ni ɗariƙa don ita yadda ɗariƙa ce ka ta adar ciki daga ciki muke buce maka a yi ya ma so nake ki buce sai na ce na biyu kuma ni ba na tsammanin ke yar ɗariƙa ce abinda nake gani ke yar dakon ɗariƙa ce akwai ɗan ɗariƙa akwai ɗan dakon ɗariƙa wallahi wani kowane littafin bai karanta bai san shi ba a matsayin ɗan ƙaramin littafi a tijjaniya da ake koyo a iya ɗariƙa wallahi bai iya ba amma duk bala'in duniya da tashin hankali da shi ake da sunan wa da sunan ɗan ɗariƙa sai na ce mata da Allah an tambaye ki me jauhara sai ta yi shiru sai ta duba na ce to kin ga akwai matsala gaskiya lakin na khussat bi amrin saiwa ita jauhara an keɓe ta da wani al'amari da sannu za ka ganta taharatu turabi la yakfiha tsarkin turbaya baya wadatarwa yanzu a cikin an azamar ibada ce wata ibada ce ta kowace ibada a musulunci idan ba ruwa ana yin taimama ko ba a yi to ita jauhara saboda karfin ta ma fa na sallah taharatu turabi la yakfiha in an yi tsarkin turbaya ba zai yi ba la budda bil ma'il li dole duk wanda zai karanta ta sai ya je ya nemo ruwa ya alwala sannan ya karanta ta dan Allah ka kalli dan Allah ka yi tunani dan uwa ka sa wannan abun a mizani in ba wata ibada wani bautar wannan dai ba manzon Allah bane ya kawo kuma shi kaɗai yake da ikon kamar yadda alfazazi ya faɗa ya ce bihi faktadi fa huwa annabiyul mutahhar da manzon Allah kaɗai za ka yi koyo domin shi ne annabi mai tsarki daga gurin Allah wace ibada ce a musulunci wacce aka ce in babu ruwa dole sai an yi ba za a yi taimama ba a madadinta akwai wannan ibadar a musulunci to amma a cikin jauhara ita taharatu turabi la yakfiha la budda bil ma'i iha dole wanda zai karanta ta sai ya ji ya nemo ruwa sannan zai karanta li'annaha ma na ta ashara domin ba yadda za a yi ka karanta ta so goma sha biyu illa nabiyullahi ka kada hadar face duk inda kake sai annabin Allah ya zo gurin an fahimta yi irin wannan ne wani je rubuto abin falala cikin ramadana a can Kano ne ya kawo wata sallah ya ce wanda ya yi ta ranar alkiyama za su tashi za su shiga aljanna da annabi ibrahim kafada da kafada sai wata mata ta bugo tambaya ta ce to akara maka lahu yanzu ni ina kurnan asaba ne to muƙaddara a nan unguwar mutum dubu sun yi idan an je lahira ya za a yi su haɗa kafada da kafada da annabi ibrahim su shiga ya ce to shi dai wannan al'amari dai na gaibu ne in da ki imani ki imani an fahimta yi to yanzu an ce duk inda kake annabi zai zo gurin a kaddara mutum miliyan ɗari su karanta a rana gurin wa zai ji shi yasa kake gani wallahi tallahi sunna ita kaɗai take mai da kai ka zama mai ɗinci ba za ka zama ba gidaje a addini ba amma wallahi in ba sunna kake ba da wayanka mutum zai zo ya mai da kai gida hunyawa shi yasa wani in ya kai yana ma wayo sai ce yanzu yanzu nan yanzu yanzu nan manzon Allah ya zo suka ci abinci yanzu ya sha fana ka dan leka sai dai wata ila kaga wani da farar jallabiya amma ba za ka ga kowa ba wallahi tallahi jama'a abin ya wuce yadda kuke tunani yanzu wannan maganganun saboda mawaka suna yi ne ake ji amma wallahi tallahi akwai maganganun da ake masu hatsari a layin alƙala wani abu ya faru akwai wani yana da aƙidan bin ƙur'ani zalla wani kuma ɗan ɗariƙa ne sai shi wannan mai bin aƙida ƙur'ani zalla sai ya kalle shi ina ba da labarin yadda aka yi sai ya ce kuna bauta ma shehu ibrahim da shehu tijjani kuma dagute ne kamar yadda ya faɗa ina ba da labari sai ya ce masa karka sake sai ce in na sake me zai faru ya ce wa kake bauta ya ce ni allah nake bauta ya ce na rantse da allah in ka sake sai na zage su sai ya zagi allah shi kuma yana ganin kamar ko wasa ne wallahi ya sake billahi allazi la ilaha illa huwa ya dunduno zagi ya yaba wallahi shi yasa daga nan zaka fahimci maganan Allah da yace wala tasubbu alladina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adawan bighairi ilmi malam bako kowa ya san malam bako da kuma masallacin malam bako akwai wani shi ba zan kira sunansa ba wallahi tallahi muna tare da shi yazo zo ya ce ma malam bako kai idan kana da bukata kai tsayawa kake ka bata lokaci kai ta faɗa ma Allah ya ce wallahi tallahi ni yanzu idan ina da bukata daga naira dubu ɗaya zuwa naira dubu ɗari biyar ya ce wallahi ba zan faɗa ma Allah ba sai dai in faɗa ma in yasi ya ce sono kana ta kiran Allah ya biya ma bukata ya ce ni kuma billahi lazi yanzu yanzu nan inda zan roƙi in yasi wallahi zai biya min bukata wayannan alfaƙin duk muna jin ana yin suwa ɗaiɗaiku amma tunda ba a ɗauka kai ba in ka faɗa wani zai ce to ƙarya kake masharranta ne sun saba shari shi yasa muke cewa babu wata ƙungiya da take da saɓani da ahalus sunna wanda muka faɗar wata magana a kanta ya zamanto sharri ne ƙarya muka yi mata maganan ba haka ba ne wallahi babu duk abin da za mu faɗa to sai mun nemo dalili ba ma kwanmu sai da zakara sannan sai mu fito mu faɗa mu ce to ga abin suka ainihin wato faɗa wannan yana daga cikin abubuwan da suka ainihin wato faɗa sannan bayan wannan wannan littafin har wa yau shi mun ya din nan a ciki da suka tashi kawo falalar ita wannan ɗariƙa ta tijjaniya suka kawo falalarta wanda zan zo in yi magana akan kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da littafin su da kuma kiran da mai littafin ya a ciki ya ce ya kamata duk inda aka ga ana yin wannan gwamnati ta taimaka ta hana aje ne an fahimta yi sai ya kawo yake cewa fasalin da ke magana akan falalar ita wannan hanya da ake magana a kanta sai yake cewa i'lam wa faqanillahu wa iyyaka lima yuhibbu wa yardahu anna ala hadhihi at-tariqa at-tijaniyya ذات الأسرار الربانية عند الله ورسوله محبوبون duk wanda ke kan wannan ɗariƙa abin su ne wa ala ayyi halatin hum alaiha maqbulu na zalika bi mahadil fadli ne a akan kowane hali suka mutu saboda tsananin falala da baiwa to ababen wato yadda ne malam yin saliku an ha matuƙar ba su fita daga ɗariƙar ba au yalbisu min makarillahi kullatul amani ko suka tufatantu da tufafi na amincewa makircin Allah wa kada man mata ala hubbihim haka duk wanda ya mutu yana son yan dariƙa sai yake bari mu ambaci wani yanki daga ciki a takaice sai suka ce daga ciki wai tijjani ya faɗa ya ce ƙala li sayyidul wujudi shugaban talikai ya ce waye duk a duniya wanda ya sai ce manzon Allah ya ce masa ba sahabi ba to shi ma yana da iko ya ce ƙala liwa sayyidul wujudi shugaban talikai ya faɗa min wannan hadisin a babin hadisi sai ka rasa sanin da za ka sashi musalsali ne ko a gashi nan dai wallahi sun ce eh hadisi musalsali an fahimta yi sai gashi nan wannan hadisin sai ka rasa babin da za ka sa cikin ilimin hadisi mutumin da yake an haife shi tsakanin shi da annabi akwai shekara 1150 amma kuma yazo ya kalle ka yana ce maka wai annabi ya faɗa kai jama'a ya kamata wannan abin a duba gaskiya sun ce ya ce wai anta anta min al-aminin kai kana daga cikin amintattu sannan wa kullu man ahabbaka min al-aminin duk mutumin da ya so yana daga cikin amintattu anta habibi wa kullu man ahabbaka habibi wa annabi ya ce maka kai masoyina ne dukkan wanda ya so ka masoyina ne wa fuqara'uka fuqara'i talakawanka talakawana ne wa talamizuka talamizi ɗalibanka ɗalibaina ne wa ashabuka ashabi sahabbanka sahabbaina ne wa kullu man akada wardaka fa huwa muharrarun minan nari duk wanda ya karɓi wurin tijjaniya ya dinga yace wannan an yanta shi daga wuta ba zai shiga wuta ba sannan yake cewa wai ya faɗa ya ce man akada wurdana duk mutumin da ya karɓi wannan wurin yana yi yi ba asu min al'aminina zai tashi daga cikin amintattu waye da kulul jannati bi ghairi hisabin wala iqabi zai shiga aljanna ba hisabi ba uquba huwa wa waliduhu wa azwajuhu wa zurriyatu al-munfasilatu anhu lal hafdatu bi shart al-i'tiqad wa adam naqs al-mahabbati wa adam al-amn min shi da iyayensa da zuriyarsa wanda suke tattare da shi amma banda jikokinsa amma da sharadin ya kudirce hakan sannan kada ya warware san shi ga ɗan ɗariƙa sannan da rashin amince ma makircin Allah wannan duka yana daga cikin mukan yi ishara wasu abubuwan sai mutum ya ji ya nema wallahi akwai gima-giman littattafai wanda wa'annan ba ma'arufai ba ne na fito ne in yi hujja da wa'annan domin duk wanda yake so in ya je kasuwa zai samuwa wa'annan shi yasa nake hujja da ainihin wato wa'annan wannan littafin kamar yadda muka faɗa a ciki ya ƙara kawo maganan abin da ya shafi wato ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kawo sai ce azkur min fada'il at-tariqi ithnain thumma aktumul bawaqi ka ambata daga cikin falalar dariqa biyu ne sannan ka cika da saura dukhulukal jannati bil abna'i zaka shiga aljanna da kai da ainihin wato iya ƴaƴanka wa haka zazzaujatu wal abna'i bil bil abna'i wa haka zazzaujatu wal wal aba'i wal anba'i da kai da iyayenka bila hisabin wa iqabin taridu fa ni'mal dhal wurdu ni'mas sayyidu sai ce fa za ka ikibarin minar rasuli fi ƙadatin akbar lil kalili wai wannan labari ne a farke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi wannan labari to sai maganan abin da ya shafi kiɗe kiɗe da raye-raye da waƙe-waƙe da tashiwa wanda shi ma ya faɗa ya ce idan malaman 'yan ɗariƙu ba su taka man cikinsu ba da sunan yabanwa shehunai to dan Allah yan izala su fita daga cikin rigiman nan su bar su su za su fita daga ɗari sai sun nike ta wallahi haka yi faɗa ina fata an fahimta to shine nan a nan gurin sai suka kawo suka ce ga wata fa'ida da aka naƙalto daga imamul qurtubi wannan fa'idar suka ce ita ce naqal al an sayyid abubakar at rahimahullahu rahimahullah annahu su'ila an qaumin yastami'una fi makanin fa yaqra'una min al-qur'an akan mutanen da suke taruwa wani guri su karanta qur'ani sannan su rera waka a taka rawa a tashi wa na thumma yudrabu lahum ba'da zalika bid-dufi wa shababa aka tambaye shi aka ce halal hududu ma'ahum halalun aw haramun wurin da ake zuwa a yi a tashi a yi rawa da sunan addini yanzu duk gurin maulidi ba haka ake ba sai aka ce shin zuwa gurin nan halal ne ko haram wannan gashi a shafi na 33 sai ce mazhabu sufiya wannan mazhaba ce ta sufaye anna hadhihi batala wannan batala ne kowa ya san batala ai wa jahalatu wa dalalatu wannan jahilci ne kuma bata ne a tara mutane a dinga rawa da kiɗa da cashewa sai ce wamal islam illa kitabul illa kitabullahi wa sunnatu rasuli ai ba wani abu bane musulunci littafin Allah dawa kuma akan wannan ake kiran al'umma suka ce wa ammar raksu wa tawajidu rawa da rangaji da bege fa awwalu man ahdathahu ashabu samiri farkon wanda ya fara kawo shi a cikin addini shine samiri lamma takhadhu al-ijla fa hadhihi al-halatu hiya halatu ubbad al-ijl lokacin da suka bauta ma dan maraki halin mutanen da suke bauta ma Allah da kiɗe-kiɗe da raye-raye wannan hali ne irin na samiri lokacin da ya kawo butagufi sai yace wa inna ma sallallahu alaihi wa sallama ma ashabihi fi julusihim ka annahum ala ru'usihim at-tayy manzon Allah da sahabbai in suka zauna gaban sa saboda natsuwa kaman gaban sa akwai tsuntsaye tare da natsuwa ta jiki da kuma natsuwa ta zuciya sai yace fa yanbaghi li wulatil amr wa fuqaha islam an yamna'uhum min al-hudud fil masjid fil masajid wa ghayriha ya kamata ga malaman musulunci su hana da kuma shugabanni su hana duk inda ake wannan abin a masallaci ko wajen masallaci wala yahillu li adin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yahdura ma'ahu mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira bai kamata in ana wannan abin ya je gurin ba mu kuma mun yi imani da Allah da ranar lahira shi yasa ba ma zuwa wala yu'inuhum ala batilihim kuma kar ya taimake su akan wannan bannar sai ce waƙin wannan abin da kuma faɗa da shi da ya ƙarshe haza mashabu shafi'i wa abu hanifa wa maliku wa ahmad bin hanbal rahimahullah abin da ya faɗa kenan sannan sai ya kawo baitika cewa fallahu la yu'abbadu bit talahi wala bi darbi alatil malahi Allah ba a bauta masa da kayan kiɗe-kiɗe ko ana yi to wannan su suka faɗa su ma sun ce Allah ba a bauta masa da kayan kiɗe-kiɗe amma dan Allah ba malaman su bane suka daure musu gindin wannan kaɗe-kaɗen ba a gaban malaman ba ake tashi a tashi kuma ba wanda ke magana sannan suka ce wala bi tasfiq bi wasd zikiri tilka ibaratul li ahli al hakanan ba a bauta ma Allah da tafi a tsakiyar zikiri wannan ibada ce ta kafare ina fa ta fahimta suka ce daliluna fi suratul anfal wa dhalika wadihul li kulli tali wannan dalilin yana cikin suratul anfal wannan a bayyane ga duk mutumin da ya karanta sai ya ce fatlu wa ma kana salatuhum ila tasdiyatin la tatashabbaha bil mala' wa qad nahana al-mustafa nabiyuna an tashabbuh bi dini ghayrina annabi ya hana mu mu yi kamanceceniya da addinin wani mu wannan abin da suka faɗa a ciki kenan Allah ta'ala ka shiryar da mu wa'annan littattafan yana da kyau yan uwa su nema yanzu nan gurin da da lokaci wa'annan abubuwan karamomin shehu ibrahim ne a wannan littafin billahi da mun dinga karanto karamominsa kaji to irin wa'annan karamomin na ƙarya su ne ba za mu yi da su ba a ce wai wani wali wai ya ta kaɗe ya tsallake duniya kuma karar sanin inda ya shiga kaga ba zai yi ba a zo ana baka labari a ce wai wani wali ya shigo gari mutane sun zo an tsaya ana kallonsa garin kallo sai yaro ya faɗo yaro ya faɗo shi yana cikin mota yaron ya faɗo daga gidan sama kawai ya haka zu ya miƙa hannunsa ya riƙe yaron yaron bai fado kasa ba kaga wannan kurunguskan kusu kawai to bayan wannan sai maganganun malamai wasu daga ciki wannan alfiya ce ta hadisi ta imamu suwidi baiti dubu yayi dan ɗalibai mu haddake mu san ka'idojin ilimin hadisi da aka ɗalibai sai su nemi littafi da yana maganar wanda suka kirkiro hadisan ƙarya in ji imamu suwidi ya ce da ba'aduhum li yusfida dinan wa ba'adun nasarar ra'ayin ƙasada kaza takassuban wa ba'aduhum qadara walil umara ima yuwafiqu al hawa yace wa ba'ad wal wadiuna masu kirkiro hadisan ƙarya ba'aduhum wasu daga cikin sun kirkiro ne da dinan dan su bata addini wa ba'aduhum nasara ra'ayin asda wasu kuma dan su taimaki ra'ayin su da suke kai mutum yana kan wata mazhaba yana so ya kushe wata sai kirkiro hadisan ƙarya ya ce annabi ya faɗa kaza takassuban hakanan wasu sun kirkiro hadisan ƙarya dan su samu kuɗi ya ce wa ba'adun kadar walil umara ima yuwafiqul hawa wasu kuma sun kirkiro hadisan ƙarya don su goya ma shugabanni baya sai ya ce wa sharrukum sufiyatu mafi sharrin wanda suka kirkiro hadisan ƙarya ce su ne su baye ba in ji ne ba in ji imamu suwidi duk wanda ya je ce ni ne na faɗa Allah ya isa imamu suwidi shi ya faɗa ya ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u mutasibina al-ajra fi ma yaddahu su suna kirkiro hadisan ƙarya mutum yawa annabi karya kuma yana jiran ma idan an ji lahira sai Allah ya biya shi shi yasa sai ka ga mutum Allah ya kiyaye ga naɗi ya yi iya naɗi ya bata ya ce shi jikan annabi ne ga tarbi wajen ramu buhu yana itace tadda itace itace tadda itace in bayani ya bayani ya sa kuka ya ce shi jikan annabi ne ai dole ka ce wallahi ba yadda za a wannan mutumin ya karya haka sai ya ce fa qubilat minhu rukunan lahu aka dinga karɓar wannan hadisan saboda ana ganin kamar mutane ne masu tsoron Allah hatta abana hal ulahumuhum har sai da Allah ya tashi gwarazan malamai suka dinga tona asiri suka ce ƙarya ne shi yasa malamai suka ce alamar gane mutum dan bid'a ne sukan malaman hadisi shi yasa a wannan zamanin duk wanda kaga ya tasa Sheikh Muhammad Nasir Dina Albani gaba to koda yana da'awar ahli sunna billahi lazi dan bid'a ne wannan shine dan Allah ne yake tona asiri ta hanyar malaman wa ainihin wato hadisi to wannan abin da ya faɗa kenan mafi sharri su ne sufaye sun kirkiro hadisan ƙarya mutum ya ma annaba ƙarya kuma yana jiran ma idan an je lahira sai Allah ya biya shi ba ma ya tunanin idan an je lahira sai ya ci duka to wayannan su ne bayanai a taƙaice a gurguje to muna jiran ne gobe bayanin nan da muka yi a kabiran mujirmi ha manya-manyan cikinsu wani ya fito ya ce ƙarya ne gobe kuma ya ga ambaliyar hujjar da zamu yi ta littattafai ba wa'annan ba wallahi wannan shiri saboda haka insha Allah rana ita yau in yazo za mu ci gaba da karatun littafin mutum da dama muna babin da ke magana akan bin sunna ne ko da kuma wasu bayanan za su zo karkashin wannan babin da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya rayar da mu kan sunna annabi ya sa mu mutu akanta su sa mu tashi a kanta mu tashi da mai ita mu je gaban Allah tare da shi mu shiga aljanna gidan aminci da izinin Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai maganan muhadara da za a yi Thank you. akwai muhadara da za a yi malamai masu